أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabati sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowace sahiyar larba muka haɗu mu bitan alkur'ani mai girma a tsakaninmu a matsayin masu neman ilimi yau ma wannan sahiyar talarba ta 25 ga watan jumada a sani watan shidda a ƙididdigan watannin musulunci shekarar musulunci ta 1439 tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau wanda ya dace da wayewan gari na yini na goma sha hudu ga wata uku miladiya 2018 da goma sha takwas insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar kullum za mu yi da shi ne akan karatunmu da ya gabata mu yi karatu cikin suratul hudi har mun kawo inda Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya fuskanci annabinsa Muhammadu da umarni da cewa fasta kama umirta ka daidaita kamar yadda aka baka umarni wa man taba ma aka da kai da waɗanda suka tuba tare da kai wala ta dagau kada ku karkace Allah ya ce innahu shi Allah nan da ya umarce ka da wannan umarni mahalicin ka wanda ya haiko ka manzo ubangijin samai da kasai bima ta amalu na basirun ga abin da kuka aikatawa mai gani an ce manzon Allah in ji Abdullahi da Abba ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka tsananta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hirgita shi shi yasa wata rana da aka tambaye shi me yasa kai hurfa ya ce ga ni ka gurgura karshen suratul hud yana bari na bai gurgura ba saboda irin wannan umarni ka daidaita ka zama kim karka cewa ko ta kwara azara sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake biyowa da wagga aya ta gaba ya ce wala tarkanu ilal ladzina zalamu wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar wa ma lakum min dunillahi min awliya ubangiji subhanahu da sake ce ma annabinsa wala tarkanu kada ku karkata ilal na zalamu zuwa ga waɗanda suka yi zalunci zalunci na harko da zaka a kawo nan shine shirka da Allah kada ku karkata zuwa ga mushrikai waɗanda suka hada Allah da gumaka ko waɗanda suka hada Allah da wasu annabawa ko waɗanda suka hada Allah da wasu mutane duka an samu akwai waɗanda suka bauta ma Allah suka yarda Allah mahalicci ne amma annabi isa alaihi salatu wassalamu yana da darajar da ya kamata shi ma a gwama shi da Allah shi ma ba banza ne akwai waɗanda suka hada shi da uzairu akwai waɗanda suka hada shi da mala'iku akwai waɗanda suka yo kayan gumaka daga kasuwa ko daji suka kahe suna juya ibadar da ake wa Allah zuwa ga waɗannan gumaka wannan dukkan shi zalunci ne kuma shine mafi girman zalunci a ɗauki hakkin Allah mahalicci sammai guda bakwai da kasai ya yi halitta ya arzuta kuma sannan a ɗauki wanda yake halittacce a haɗa shi da Allah a raba hakki tsakanin shi da Allah ko ma a ɗauki hakkin Allah a juya zuwa gare shi Allah ya ce to waɗannan da suka yi wannan zalunci kada ku karkata zuwa gare su ai la tamilu ila zalabati min al wato wilayati wa ghayr ko wulati wa ghayr min al fisqati al fajara kada ku karkata zuwa ga wasu jagorori da wasu suna daga sauran fasikai waɗanda suke fajirai in kuka karkata kuka yi mudahana zuwa gare su fata masa lalle fata masa naru lalle wuta ne za ta shafi babu shakka wannan aka hana annabi da mabiyansa su yi mudahana amma nan ana nuhin mabiyansa don shi annabi batun shirka bai ko taso ba batun mudahana da mashirikai bai ko taso ba sai haka Allah shi da shi da sa duka aka umarci su da mudahana abinda ake ce ma mudahana malumma sun ce kuwa an ya tanazala insanu ko an ya tanazala Abdu li ajali an ya tanazala abdu an dinihi li ajali duniya mutum ya dan sassauta ya dan sauka ya bar wasu abubuwa na addinin saboda duniyarsa ta jawo ga wanda ya kamata ya zama gehen addini sai ya ɗan ajasta ɗin kansa gehen matsala addini ya sassauta ya yi ƙasa-ƙasa da harka addini saboda gyara duniyarsa yake ce mu da ana za mu haram ala kulli min al musulmi. wannan haramtaccen abu ne akan kowane musulmi namiji ne ko mace ya sauke wani bangare haƙƙin da Allah ya ɗora mai saboda ya gyara da mutane shi ake cima mudahana bai halatta ba saboda mi saboda renawa ne ga janibin mahalicinka kenan ka ɗauki mutane su yi shi muhimmanci ko ka ɗauki duniyar ka ta yi maka muhimmanci sai yanzu ka bari ka ɗan yi a jasta ɗin wasu abubuwa na addininka domin duniyar ka ta yi kyawu aka ce ba hana mudara ba mudara abinda balarabe ke ci ma almudaratu shine an yata nazala abdu an ba ba'di wato huzuzihi ad-dunyawiyyati fasa dina abinda ake ce ma mudara ita kuma mutum ya dan sauko ya sassauta ya dan yi ajasta da wasu al'amura na duniyarsa domin ya faki addininsa an ka cewa haza ja'izu Wannan ya halatta kana gani wani haƙƙin da ya kamata ka samu tsoron kada addinin ka ya taɓu sai ka ɗan sassauta ka saki ka yi hasarar wani bangare na duniya ka saboda addinin ka imani ka ya ta yi daidai wannan ya halatta kuma har Allah yana mutunta masu irin wannan ɗabi'a to shine aka ce manzon Allah shi da mabiyansa kada ko kaɗan kada ku ba da sarari kada ku sassauta ku haɗa kai da kafirai don gyaran biɗa wani suna ko biɗa sauƙaƙawa ko biɗa girmamawa ta gagare su ku yadda jalibin ubangijin talikai wannan bai halatta ba ina fatar an gane yan uwa Allah ce in kuka yi kowa sakamakon da zai same ku wallahi wuta za ta same ku kuma Allah ya ce lokacin da wutan nan za ta same ku wa malakum ko ba ku da wani koma bayan Allah wa malakum min dunillahi ba ku da wani koma bayan Allah cikin talikai min auliya na daga wasu majibanta da za su jibance ku su kawar da wannan azabar Allah ta sami ku ko wutan nan Allah ya ce sannan ai laysa lakum man yamna'ukum min azabi in kuka karkata zuwa ga wannan kuka yi wannan waton mudahanat to ba ku da wani koma bayan Allah wanda zai kare ku in Allah ya tashi muku azaba ta la tajiduna manyan suruku min zalikal bala sannan in azaba Allah zai jarrabe ku akan wannan abin da kuka yi to babu don mai taimakon ku tun kuɗe muku wannan azaba sa ashe duk da babu mai tun kuɗe wa Allah shi yadda komi shi yadda arziki shi yadda shi yadda wahala shi yadda daukaka shi yadda katsanci bai halatta a walakanta janibin Allah ba saboda bi da al'amari hakkin rayuwa yace qurdabi yace wal ayat wagga aya dalatu mai tuni ce ala hijirani ahalil kufuri wal ma'asi yace aya tana gwada wajabcin shi ma ma'abuta kafirci da masu sabo fa inna suhubatahum kufrun lalle ne abotaka da su a bar hakkin Allah madaukakin sarki yana zama kafirci aw ma'asiyatu ko kuma ya zama sabo izi suhbatu la takunu illa an saboda abotaka bata kai zama ba face ta hanyar soyayya wa amma suhbatu zalimi ala taqiyati yace amma kayi abotaka da kafiri ko kuma wani azzalumin mutum akan taqiya kariya domin ka kare ka kada ya halaka ko kada ya cuce ka ka dan sake mai dariya illa an tattaku minhum tukatan Allah ya ce yayi muku rangwame baya halatta ku sassauta باهي halatta من أنا Allah yake cewa Ali Imran لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم ومن يفعل ذلك فليس من haka wa ila masir haka kun ga wannan ita ce aya Allah ya ce la yattakhizul mu'minuna kafirina awliya kada mu'minai su riki kafirai masoya min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya haka kuma ya yi laifi babba kuma Allah ya ce amma sai fa inda kuka yi wannan riƙon taƙiyatan illa an an tattaku min tukatan sai inda kuka sassauta kuka mai mu'amala da su kuka sake musu haƙura saboda ɗai ta ƙiya kare kanku ku ɗan gwada musu kamar ana tare masoya ne amma da nuhin ku kare kanku daga share su akwai lokacin da kahiri ko kahirai za su yi ku karhi to irin wannan kuna iya ku mu'amala da su akan ku gwada musu kamar ana tare saboda ku samu yadda za ku kare addinin ku da kanku Allah ya ce in wannan ne zamantakewa ce ta taƙiya to ita Allah ya muku rangwame shi ce shi kam wa amma hubatu zalimi ala taqiyati amma kai musahaba da azzalumi da azzalumin shirka ne azzalumin kafirci ne azzalumin fasikanci ne yace shi kai mu'amala da shi abota da shi ta hanyar neman kare kai fa mustasnatun minan nahyi bi halil iltirari ita ka an toge ta daga hannun da an kai halayyar lalura in lalura ta gita muku kuka so wanda Allah bai yarda ku so shi ba amma duk wata lalura alladura ta tubihul mahzuratu to nan lalura tana halatta abin da yake nan ina fatar yan uwa an gane Allah ya gama da wannan bayanin sai ya ce sannan wa aqimis salata darfayin nahar wa aqimis salata wa zulafan min al-layl don innal hasanati yudhibna sayyi'at gaskiya zalika dhikra lizakirin ka rinka adjust a gari ka bakin ka kadan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa aqimi salata ka tsayar da sallah na nahari gefufuka biyu na rana gehinta na farko na sahe da gehinta na ƙarshe na yamma wato tsaye da sallah anan shine aqimi salatal makatuba ka tsaye da sallar nan farilla ala tamamiha akan kamalarta cikakkiya awwalun nahari farkon yini yo akhiri da karshen sa malaci wal muradu abinda ake nufi da wagga sallah salatu subhi wal asar farkon yini shine tsare sallah asubahin cikin jama'a da tsare sallah lasar cikin jama'a kada hada hada kasuwanci kada mitin din office ya hana maka tsare ɗaya daga cikin waɗanda cikin tarayyar musulmi tsaron tsaro ne ga haƙƙin Allah tsaron tsaro ne ga rabonka na lahira kada ka yi sakaci a ce matsala ta kasuwanci duk da da mareci an yi komi kasuwanci ya yi komi dan tasowa masu ya hada hada biwa su yi sai-sai su koma to kada wannan ko wani harka na aikin ka na kasuwanci ko noma ko wani abu ya hana maka tsaron waɗanda salloli guda biyu farko yini ka ganin aƙin an kace ce al'iƙamatu ta katalifu anil ada'i basuwa daban ikama daban abinda ake so ikama ka tsayar da sallan nan da sharuɗanta daga cikin sallan sharaɗin sallar farilla ka yi ta cikin jama'a wa aqimu salata wa atu zakata warka ma'ar raki ku tsayar da sallah ku ba da ka amma ita sallah in za ku yi ta Allah ya ci ku salluwa ma'al musallina ku sallace tare da masallata to ka yi ta cikin jami'i kar ka zauna sai an gama abin da aka yi ka tashi coyo a yi sallah ko ba ka wa Allah wayo ya sani wai kana dan gwana mai kamar mantuwa na kai kakai ne Allah yake nuni da ikama ku tsayar da sallah giffukan ga ita ce sallah asubahin da sallah la'asar li annahuma darfan nahari saboda salloli na guda biyu gefe yi ne suke na farko Allah ya ce sannan wa zulafan min laili da wani yanki ai sa'atin minhu da wani yanki na daga dare qaribatan minan an-nahari wanda yake wannan yanki na daga kusa na kusa ga yini ya ce su kuma wal muradu bihima abin nuhi da waɗanda sallolin su kuma al magribu sannan wal isha'u da sallar isha'i kun gana an ambaci sallar asubahin da sallar la'asar farko nan kuma yanzu an ambaci sallar magariba da sallar isha'i me yasa aka ce a yi su Allah ya ce innal hasanati lalle salloli abin da lalle kyawawan abubuwa sai sayyi'ati suna ta hiyar da munana abubuwa in zunubi ya yi maka yawa rai ka tsari sallah da tuba saboda kyawawan kalimomi na istighfari kyawawan salloli suna kankare zunuban bawa ai innal a'mala salihata ma ce lalle ayyuka kyawawa wa min as-salawatul khamsu daga cikin kyawawa ayyuka akwai salloli biyar kafiru dhunuba sagaira sukan kankare zunubai kanana bi hadisin saboda wani hadisin da ya zo cikin muslim as-salawatul khamsu kafaratun lima bainaha batil kaba'ir salloli guda biyar sukan kankare abinda aka aikata tsakaninsu na daga zunubai matukar an nisanci ka bahirori annabi ya toge ka bahirori kakka zama mazinanci kakka zama dan lewati kakka zama dan zama wa mutane kazahi ai wane kai sai da kanu ya kai wane dan na ai wane wacce ya zinaci kakka zama cikin su in kai ka ba'ira wannan haƙƙi ne yara to haƙƙi mutum sai ranar tashi alkiyama ubangiji maka hisabi tsakanin mutumin da ka banna saboda fatin ku bai zama guda ba ko kungiyar ku ta addini ba zama guda ba ko masallacin ku ba guda ba ko ba kabila ku guda ba kun san lokaci mutum yakan yi ne yana ɓanna wani saboda ya gyara kai ne to ba cuta ta kai mai ba cuta ta kawo kan saboda sai an yi hisabi ranar tashi alkiyama ko ka istighfari hakkin wani to sai fa an biya shi ranar tashi alkiyama don haka mun ka hattara kada ya zama suna muka wasan dole muna la muna aje musu Allah ya tsare don haka aka ce salloli suna suna suna sa a yahi mutum zunubai amma da sharadin in aka nisanci ka ba'ira duk da Allah ya ce in ka ba'ira ma hauna anhu nukaffir a sayi'atikum in kuka nisanci kaba'irori to muna kankare muku kananan zunubai kaba'irori sun hada sihiri ana ana bukata harkar siyasa ka fito kana kana bi da kansula ko kana bi da wani shiya ko kana bi da dan majalisa kawai shi dan sai ya toye gitto ma ta hanyar wani abokin ta cikin fati ya ce ma wallahi a karamar kallarin ba da kuke za ba ku ba wallahi akwai wani malami nan dingyadi billahi allazi ka sai haka kawai mota usa tana tafiya cikin kuye wallahi ni zai wai ya zo malam katta kwana ya taimake shi ya samu mukamin gaso daga baya a je umra a tuba malam to ka kai ka kai in kai zo an kai maka sihiri an ka ce a kawo sa a turbuɗe ko a kawo raƙumi a turbuɗe ko a kawo bakan musa ko a kawo kita ko a kawo farar kaza ko a kawo kaza to wallahi ka sani a lokacin nan ka bar addinin ka ka zo maka ba'ira babba to haka dukkan sauran abubuwan da manzo Allah ya ambata kun ga sihiri yana daga cikin su hukukul walidain yana daga cikin su akalu malil yatim yana daga cikin su kazaful muhsanat yana cikin su alfiraru min azhaf gudu fakin fama yana daga cikin su sannan al-ishraku billahi yana cikin su sannan qaulun zuri yana daga cikin kaba'irori ba ai yi tagakawin da aka inji Allah tagakawin da ba ai yi ba wallahi ba abin nan karanci da Allah wallahi kai gaban ka an ka ko an ba wani ko an hana ma wani ko wani ya ce ko wani ya aikata ka sauka ka abin ga saboda kai mai talawusi irin waɗannan abubuwa shine aka ce wa kazafin musanati da yin kazahi ga wanda ka tambaye shi hankali ne bai koyi ce inda kai da shi ba amma ka je ka zauna ka samu wani abin da Allah ya san shi bai ko tunanin irin wannan abin ga rayuwa ta yi ita in mace ce kawai kazahi ba ta ko tunanin zina hankali da bai koyi ce ba amma kana ganin ka ce ai suna ba su da kirki to irin wannan kaba'irori na da sallah da azumi babu mai kankare maka wadanda sai ka tuban ma Allah sai ya zama yawan istighfari ya sa ya kalla ya ba su wata lada ya gafarta maka wadannan zunubai Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye ya ci mala ya wa jamhuri magana cewa a nisanci kaba'irori ana son abin na in ana son gafarta zunubai sannan kuma kyawawan da aka ambata na ana nufin salloli guda biyar aka ci wannan shine ra'ayin majority din maluma ya ci wal azharu abinda an bayyani annal murada biha al umumu wa huwa ikhtiyaru ibn kasir ya ce abin nuhi nan ga salloli na ake ne ce a'a amma ibn kasir ce abin da ya zaba shi cewa duk ba sallah kaɗai ba duk sauran kyawawan ayyuka sadaka tana kan kare zulubai don manzo Allah ya ce as-sadaqatu tudfi'ul qadi'ata kama yudfi'ul ma'un nara sadaka ita ma tana kankare zunubai tana kore bala'i kamar yadda wuta in an balbala ta takan in aka in ka lema ruwa bisa ga wuta ruwan nan suna kashe wuta haka nan ita ma sadaka takan rosa zunuban mutum kuma takan kore mai balawuri ibnu kasir yace shi wannan ba salloni da da ba har da sauran mu'amaloli kyawawa suna suna kankare waɗanda zunubai wallahu ta'ala alam kala ce alma'ana abin nuhi inna fi ilal khairat yukaffiru dhunuba salifa lalle aikata ayyuka alkhairi yakan kankare zunuban da suka gabata kama ja a fil hadisi kamar yadda yazo a cikin wani hadisi ya ce min musulmin babu wani mutum musulmi yuznibu zamban wanda zai aikata wani zunubin da ba daidai ba fa yatawadda sai ya je yayi arwala da akan da na sani da ya kama shi wa yusalli raka'ataini yayi sallah raka'a biyu na neman Allah ya gafarta mai illa gufira lahu ce an gafarta mashi wannan Zai da aikata haka abdullahi da abbas ya fada a cikin hadisi kuma wannan shine abin da dabari shugaban masu tafsiri ya zabi don haka kyawawa ayyuka suna kankare zunubai amma sallah ita ce kan gaba ga abin da duk shafi ka ba'ira ba Allah ya ce zalika zikira zakiri. wannan abin da aka ambata cikin wannan sura mai daraja da abin da aka bata ce waɗanda ayoyi masu daraja Allah ya ce zikira ai a zalikal mazkuru min al istiqamati abin da aka ambata ce waɗanda ayoyi na kai istiqama wal muhafazati ala salat da tsaro akan sallah izatul lil mutta'izina wa'azi ne ga waɗanda suke masu wa'azi to Allah ya sanya mu cikin su wa irshadul lil mustarshidina kuma shiryarwa ne ga waɗanda ke bidan shiriya su mu su ma muna roƙon Allah ya sanya mu cikin su in muna cikin su Allah ya tabbatar da mu har zuwa mutuwar mu sai Allah mai ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da mabiyansa wasbir fa inna Allah wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin na'am ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce wasbir to ka fayi hakuri don abin wuya gare Biye ya ga Allah wuya gare da'a ga Allah wuya gare ta kannewa a bar asha ko a bar wani abin da ya gito gehen maciya wuya gare don haka ya yace bir kai haƙuri? kuma in kai haƙuri ka sani wallahi fa inna allaha lalle shi allah la yudhi'u ajral ba baya tozartar da lada waɗanda suke masu kyautata aqida masu kyautata ibada masu kyautata mu'amala A isbir ya muhammadu ala ma talaka min al makarihi kai hakuri akan abin da kake haɗuwa da shi daga cututtuka wa min azal mushriki na kuma da cutar kafirai ga wahalhalun rashin a wani lokaci a je yaƙi a halbe ka ka samu matsala wani lokaci ga talauci matsananci sannan ga cutar kafirai a zarge ka ce dan dabo dan sihiri wawa mahaukaci aka ce to kai hakuri fa inna allaha ma'aka allah yana tare da kai wa huwa la yudhi'u sawabal muhsinin allah baya walakantar da ladan wanda suke masu kyautatawa wannan ba annabi kadai ba ana umurta annabi ne ana muhimmabiyan shi duk mutumin da ya yi hakuri dama mahanguri ya kaskashi uku hankuri kan wa Allah da'a hankuri kan bari saba ma Allah hankuri kan musibi ka dauke su duka kai dauriya ya mu shi yasa manzo Allah ya ce ajaban li amrin mu'mini akwai ban mamaki da abin kawatarwa ga alabarin mu'mini in asabatu sarra fa abin nan fa shakar fa kana khairan la in alkhairi ya samu ya gode ya tilasa ba ga Allah ya taimake ni wallahi don bai jin gina abin ga wata dubara tashi ko wata bila tashi ko shi surkulle wanda bai da imani da Allah shi ka jingina in mota ta yi ta fata ta fashe ta buga nan ta buga nan ta buga nan ta ta ta ji shan kila ana shehu shehu masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi suna yi ta tsaya can sai lalaba ce kai malama ne sai dai yi godiya wallahi ba don da la ga ta malama da bai da abin komai ana ya samu matsala to kaga shi ba ga Allah ya mai da al'amari ne lokacin da ya samu wata ni'ima ta tafi mai ba haka na in wani bala'i ya kato kuɗi mai ba ga Allah zai jingina amma shi mumini zai gode ma Allah yau Allah ya yi muna kariya ba don da Allah bai mota ga kowane iri haɗari mun gitta gare shi to sai ya gode ma Allah akan wannan abin da Allah ya kuɗi mai na bala'i da cerewar da aka yi godiya haka ake so to shine Allah madaukin sarki ya ce lalle ne ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yana ganin akwai kawatarwa cikin al'amarin mumini in sharri ya samu yayi hakuri in kuma alkhairi ya samu yayi godiya. to haka ake so shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri akan da'a yayi hakuri akan barin sabo kuma yayi hakuri akan daukar bala'o'i wata matsala baka san da ita baka lisa da ita ba kawai za ta faɗo maka girshi baka kwanda ita ba kuma baka ma tsammani sai ta faɗo maka girshi to kai hakuri in ta faɗo, gwada imanin ka ne ake wani lokaci kuma daga darajar ka ne wani lokaci kan kare maka zunubai duk bala'i zai tura daya uku ne yana hitowa da ɗayan hudu ko dai a daga darajar ka cikin salihai baka da laifi bi ga Allah Allah yana so ya baka wata ladar da sallah baka baka sai a jarabe ka da wata hala ko ta rashin lafiya ko ta hasara saboda a hankuri ka daga darajar ka cikin salihai ko kuma a'a zunubai ka tara baka sani ba baka zunubai sun yi maka yawa sai Allah ya jarabe ka saboda wannan bala'i ya zama maka sanadiyya akan kare maka zunuban ko kuma mi ko kuma a samu laihi ne kai a ɗan wonin naka game da wannan a yi wa'azi duk ana iya samun wannan ko Allah ya baka ya jarabe ka don samun lada ko Allah ya jarabe ka don kankare zunubi ko Allah ya jarabe ka don gwada imani ka wani irin ana samu to abin da ake so ga mumini kowace ta in abu ya faru ka zama kamar magabata mutanen kirki mutumin su iya yi tuntuɓe zama ya kai ta istighfari ba wa yoni Allah ya ka zama ya ta yi Allah yomi ni ma ni ka jama jiya mota ta ta yi ci cikin daji sannan gashi kuma yanzu Allah na dawo gida na iske mata ta ba ta lafiya kuma yanzu gashi na yi cutu Allah yomi ni ka duniya ka ta Allah to kakkai haka duka waɗanda sun tattara gaba ga mafi alkhairi mutane su ne ba a buga nan a kaura nan a buga duk da shekarar yamma karanta hadisi da aka ce almominu ya mutu bi arakin jabini mumini zai mutu da jibin goshi ko ta hanyar kaura da kai wajen bida halaliya ko ta hanyar kaura da kai wajen musibu don haka kakka daga wani abu ya faru an buga na an buga nan ka dauka a fasara makan ka dauki fasara cewa Allah bai da laihini na adda laihi duwanda aka yi apostle ba wanda nika wadanda Allah ka dan wuri dina bai so iso da su lahira ka fassara haka ya zama daidai duk da an ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da kuka ya same ku na wasu musibu to ku sani fa bima kasabat aydikum sanadiyar abin da hannayen ku suka aikata ne ويعفو عن كثير الله نا يمو كورون غومي كما في يا باي بين كودا حلينكو ان دا ينا بين كو حلينكو با سامو كو مو تونغودا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا دامي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة جاء فإذا جاء wannan Allah ya ce wallahi da kan kama mutane da laifukan da suka yi mai ma taraka ala zahari da ba da bai bari mutum guda mai dogoniya a kan kasa ba ko mutum guda ba a bari sanadiyar laifuka to waka wayewa da annabawa ɗayan ma'asumai in ba yi laihi gehen zamantakewa ba za ka yi rauni za ka yi laihi gehen ibada za ka taho sallah wanda an ka ce ka yi ta ba ka yin ta haka wajen mu'amala da iyali wanda an ka so ka yi ba ka yi haka wajen mu'amala da abokani wanda an ka so ba ka yi haka ko ina kana da tawaya shi yasa Allah ce wallahi da bin ku ya kai gutta da gutta duk inda kuka taba wallahi da ko mutum guda babu duniya ko an halaka shi walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman sai dai Allah ya kan jinkirta ma su zuwa ga wani ajali ambatacce na karewar shekarun da aka yanka musu Allah ya ci fa iza ja ajalun idan ajalin su yazo fa inna Allah kana bi ibadihi basira kuma Allah mai gani ne ga abin da bayan suka aikata yana kalle da su ya san salihi ya san dali don haka Allah ya sa mu zama cikin layi salihai kun gane yan uwa don haka nan ga abin da aka so a zanka kyautatawa a rinka hanguri in aka samu jarrabawa a dauri kada a yi taraki ko ka yi ta mutane yau ne Allah ni na ga bon ni kan dai har kan gatau yi bayye ma kama maganin komi uku abin da zai ma ci wani ya kuri Allah ya sauri ka kai ƙara Allah garkar da ba mu iya mai hukunci don haka ka yi haƙuri ka danne wanka ka ce Allah na gane ni ni lai ka kai ta istighfari kai ta istighfari ya yi maka daraja illa hina akan kare maka shi in daraja ka ta hanka so kuma ka bi hanyar da za a daga ta ya yi ka tai kai ta kukan da bai da magani Allah ubangiji ya ba mu ikon kiya sai Allah madaukin sarki ya ce walaula kana فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم نعم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ubangiji subhanahu wa ta'ala ce falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi Allah ci bayo fa halla kana min al-umamil maliyati yau me yasa ba a samu ba daga cikin al'ummomin da suka gabata qablakum a gabanin ulu aqalin ba a samu abuta hankali ba wato wa fadlin da daraja wa jama'atan akhyara a samu wasu wa jama'atun akhyaru a samu wasu jama'a mafifita yanhauna yanhauna al-asharar anil fasad fil ardi waɗanda za su yi tsaye su hana wato ashararun mutane aikata banna a cikin a cikin ƙasa me yasa ba a samu ba Allah ce illa qalilan ya ce kai sai dai yan kaɗan in man an je daga cikin ɗan kaceratar da su yan kaɗan na suka tsaya mu na cikin al'ummomin da suka gabata ba a samu suka tsaya suna hana asha ba sai yan kaɗan daga cikin wanda muka ceratar kenan su da suka yi hani an ceratar da su ana haɗa mu waɗancan da suka tsayama suka yi gaba da gaba da asha suka ce wala an ga abin da kai ba daidai na a ce kaiwa ɗan iska kaza kaza kaza kai lalatacce kai maka san inda aka yi ba suka dai tsaya mun dai yarda amma dai abin da kai ba daidai na ba Allah ci mu ko sai da aka to halaka ta to sai muka ceratar da su da aka halaka adawa akwai suka cere akwai annabi hud da mabiyansa mu da aka halaka samuda akwai suka cere da halakan mutanen madayan a wanda suka cere da aka halaka ashabul almu'tafika mutanen annabi ludu a wanda suka cere duka akwai yan kaɗan nan da Allah ke tacewa saboda kirkin su yi musu mahita ko gobe an garin ku ya lalace ko yankin ku ya lalace ko ma'aikata ku lalace kan zama na kwarai in Allah ya to da bala'i zai maka zai sauta maka gwada kana wani babba wurin a to a yi ta ɗan wa wuri wanga a ce ɗan iskan ga bai san ciwon kai Allah ka ƙi shiga irin waɗannan abubuwa in bincike ya taho wallahi za ka ji hankali ka kwance ba a komi amma wuya gare ji haka gawa ne ina gaba gare ya yi mota uku gawa ne ya yi mota hudu gawa ne ya yi gida biyar a cikin zauna ana gani na wawa to in ka in za ka daure haka na wata rana motoci nan za ka iske su duk babu su kana zaune a cikin mutuncin ka da mutane kuma da darajar ka ga Allah madaukakin sarki to shi na Allah ya ce ba a samu cikin al'ummomin da kuka ji mu halakar ba a samu waɗanda ma'abuta hankalin da suka hana a sha ba shi yasa kuka ji mun darka wasu mun halaka wasu da ruwa mun halaka wasu da abin da guguwa mun halaka wasu da jiwa tsakuwa irin mutanen mutafika ya ce illa kalilan min ajiya sai yan kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar da su su kam an toge su Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce maka wattaba allazina zalamu ma utrifu fihi waɗanda suke azzalumai sun bi abin da aka ni'imtar da su da shi ai wata ba ula'ika zalamatu shahawati waɗancan azzalumai sun bi biyan shawararsu na rayuwa wa ma nu'imu bihi min al galibin bil mali wal lazzati da abin da aka yi musu ni'ima da shi na shagaltuwa da dukiyoyi walla zaki. da jin daɗin rayuwa wa asaru halal akhirat suka fifita jin daɗin duniya da girman duniya da yabon duniya akan lahira Allah ya ce daga nan kuwa kanu mujrimi da sai suka kasance masu laihi ma'ana wa kanu sirri na alal ijirani sai suka kasance mutane suka doge akan layi sai layin ga jawo sanadi aka kikkire su wasu da ruwa wasu da iska wasu da tsawa wasu da kadeji labari alkur'ani kenan wannan Allah ya mana hannunka mai sanda a samu masu hali cikin al'umma in ana samun masu hali cikin al'umma to Allah ba zai yi azaba ga al'umma ba sai Allah ya ce ga gashi baro baro wa ma kana rabbuka hulikan qura وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma rabuka. Ubangijin ka bai kasance ba li hulikal qura yana, yana mai halakar da wani gari bi zurmin. ko qura wasu garuruwa jam'i ne na Ubangijin ka bai kasance yana halakar da wasu alƙaryu bi zurmin ta hanyar wani laihi da ake yi cikin alkarin na wa alha da alhalu cikin mutanen garuruwan akwai masu gyara ai majarat adatullahi ta'ala al'ada Allah bata gudana ba an yi hulik kura ya halakar da alƙari zulma akan zalunci wa a muslihuna alhali masu garuruwan nan suna gyara fi amali a cikin kasarsu li annahu ta'ala munazzahun an zulmi saboda Allah tsarkake ne daga zalunci mutane wa inna ma yuhlikuhum bi kufrihim wa ma'asi duk inda ka ji an ce mutane sun fada cikin halin kakani kai wahala fari wahala yunwa wahala fada wahala menene komi kan ga ya faru ga jama'a to abin nan fa Allah ba a ba ne. Allah ba a zalumi ba ne kamar yadda ya faɗa cikin hadisul qudus inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na sanya zalunci a kaina haramtacci ban zalunta kowa kuma na sanya zalunci tsakanin ku haramtacci fala tazalamu kada ku yi zalunci don haka in kuka yi zalunci duk abin da ya sami ku cikin zalunci na kuka kuka jawo kanku to shi na yace inna ma yuhlikukum bi kufrin Allah yana halakar da duk wanda kake an halaka ne ta hanyar butulcin sa wa ma'asihin da sabon su Allah ya ce walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so haka ne walau sha a rabbuka da ja'alan nasa ummatan wahidatan wala ya zaruna muhtalifin illa man rahima rabbuk na walidhalika khalaqahum mm. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نعم وبنجي سبحانه وتعالى سيتشي walau sha rabbuka da ubangijinka ya so laji alan nasa ummatan wahidatan da ya sanya mutane zama al'umma guda in akan shirya ko akan kafirci ai law sha Allahu laji alan nasa islam inda Allah su da ya sanya mutanen zama dukkan su musulmai kamar yadda ya faɗa ci a suratul yunus da Allah ya so da walau sha rabbuka lahadan nasu jami'a da ubangiji ya ya shiryar da mutane baki daya kowa ya zama mutumin kirki haka kuma in yana iya so kuma yana da iko ya sanya kowa batacci an gane ko ce walakin na hulam ya zalika hikimati sai dai Allah bai yi hakan ba saboda wata hikimar da a cikin haka ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma yawa kowace alkawari don haka hikima ya gwada adalcinsa da rahama sai ya halicci waɗanga domin halaye na gari ya halicci waɗanga domin halayen da yake ba na gari saboda rahama sa ta bayyana ga waɗanda suka yi mai ɗa'a suka yi biyayya adalcin sai ya bayyana ga waɗanda suka taka dokokinsa ba an zalunce su ba ne adalci na an kai musu akan abin suka aikata na aka yi musu hukunci shine aka ce Allah bai so haka ba don haka wala ya zalu yazaluna na su mutane ba za su kushe ba suna ma sabawa illa man rahima sai waɗanda ubangijinka suka tausaya ma waɗanda ubangijinka suka tausaya ma su ba su sabani duk wadanda Allah yake so da rahama sabani bai tasiri cikin su hankuri su kai suna gyaggyara al'amarin su kuma gaskiya ne duk gidan da aka yawan samun sabani tsakanin mutum da iyali kana ganin wahala za ta yawaito ne duk inda aka samu matsalar sabaita tsakanin ma'aikacin ne ma'aikata matsala ba ta karewa wurin haka yan kasuwa daga shi ne ake samun kashe-kashe a yi ɗan sponsorin ɗin wasu yan iska su je su kashe alhaji da saboda ya gwada muna kaza kaza yana yi muna tsageranci da sauransu sabani azaba ne shi yasa wata rana da abdullahi da abba zaka zo lokacin usman bin affan manzo allah iya zo maka kasar ya kai yar rasu abubakar ya zama khalifa iya zo maka kasar ya kai Yan rasu umar ya kama khalifa ya zo maka kasar ya kai aka nada usmanu sai ya kama cika sallah me yasa ya al mu'minin ya ce eh ai tawili ne akwai mutanen da yanzu an mutanen yankunan da ba su hanci addini ba sun taho yanzu suna jahilai kan mu rika cika sallah su koma su dauka sallah raka abin biyu ce shi yasa ni ka cika da abba zai ce fahimtar ka za ta yi fahimtar manzon Allah ne ce a ah, fahimta ta dace da fahimci saboda mutane sun shigo lokacin da manzo Allah ba su shigo musulunci ba kauyawa da mutanen nesa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fa usman kai tun usman a ce manzon Allah da abubakar da umar duk sun ce aka abu usman ya zai canza shi yayi fada sai an ka tahi sallah sai aka yabbi shi sai an ka ce mista ka bi shi kai ta gwada abin da yake kuskure na kuma ka bi shi yace yace wal khilafu sharru ya ce wallahi saɓani sharri ne cikin al'umma in ni buɗe wanda kafa ni ce ban bi usman sallah yau na buɗa ba al'umma annabi muhammadu sharrin da bai kulluwa sai tashin kiyama ya ce lafi sharri don haka kullum mu sani allah ya ce ba mutane ba su kuce a cikin sabani illa man rahima rabbuka sai waɗanda Allah ya wa kai duk waɗanda suke cikin jinkai Allah cikin ramar Allah to za su yi adjasta din ra'ayoyinsu suna jin wani ya ɗauku abu amma saboda so a zauna lahiya su su yi haƙuri sai a zauna lahiya haka alamar rahama amma in wannan ya ja yayi kama wannan ya ja to shikenan abin da ya kamata in kwaɗa kai ku samu sai zan ku kasa sai ba ku ya tabuka ko ga siyasa in aka san ku ba ku da mutunci ba ku da sabani gare ku wanga ya zo dan mukami wanga ya sai a ce to wallahi abinda zama la kan wa ko wasu ya wanga sabani ya cuta muku ko bai cuta muku ba ya cuta muku amma da duk ada kai zukun kai ku kai ki ya guda an kai da mu da muka son awa commissioner kowa ne muka son awa kaza kowa ne muka son a tsayar wallahi sai ka ga nan take kun ci nasara a ji daɗi a gane duk gari ana tare da ku sai a yi muku wannan abin amma da ka a ka'awa ne shege na waɗanda za su koma ɗan iskan gama ne billahi lazi aka shirke sai ku waye gari a yi tara bin kamai ba ku samu saboda mi saboda sabani saboda haka alkilafu sharrun shi yasa Allah ya ce ba su gushewa da sabani sai waɗanda Allah ya tausaya mai musu rama Allah ya ce wani zalika khalaqahum da haka Allah ya halicce su wata mat kalimatu rabbikal kalma ubangijinka subhanahu wataala ta cika wace kalima ce yace la amla amna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika jahannama min aljinnati daga nau'in aljannu wan nasi da mutane baki daya Allah madaukakin sarki ya gwada muna nan ga kalimar Allah shine a kaddara ta gaba ta ba yanda za a yi wasu yan wuta ne ba yanda za a yi wasu shi zai yi dubarar da zai jawo zuwa ga shirya kai ta mamaki wai wani na fahimta kaddara Allah ta riga ya ta hukunta akan sa shiryayye ne zai ci gaba da zama akan shirya shine Allah ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak na'am waja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa lil ساكي نعم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نعم وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala sai cewa kullum dukkan waɗanga bayanai da a yi na qussu alaika muna labarta maka ne min an anba'ir rusuli labarun manzanni ma nusabbitu bihi abin abinda muka tabbatar da zuciyarka da shi akan imani hada ma an wa mutanen nuhu hakan ga an yi ma nuhu abu kaza amma ƙarshe Allah ya taimake shi halaka masu yaya da shi adawa sun wa hudu haka samudawa sun wa annabi salihu haka mutanen maryam suwa annabi shu'aibu mutanen mutafika suwa annabi ludu amma duka karshe Allah ya taimake su Allah ya ce mun baka waɗanga labaru ne don mu ɗarme zuciyarka akan imani ka sani wanda a tare da Allah bai taɓewa abin da zai haɗu da shi bisa hanya yan abubuwa ne na jarrabawa don a ga sa daga darajarsa amma Allah wanda a tare da Allah bai taɓewa Allah ya ce muna faɗa maka wannan kisoshin don mu ɗarme zuciyarka akan gaskiya Allah ya ce wa ja'aka fi hazihil haqq kuma gaskiya ta zo maka cikin wannan sura wa mau'izatun da wa'azi wa zikira da tunatarwa lil mu'mini ga mu'minai wa'azi ga wa wa'azi ga waɗanda suke kafirai ma'ana an zo maka da labarun da ke kaskata, wato kai ba annabe ne kuma dori a dan zuciyarka kuma sannan wannan abin ya zama wa'azi ga wa wa'azi ga waɗanda suke fin jirarun mutane kuma sannan ya zama tunatarwa tambihi ga wadanda suke muminai ga abin da ya faru ga na su kuma Allah ya taimake su don haka Allah ba zai kasa taimakon su cikin yanayin da suke ciki aiki da suka yi ba na banza ba ne sai yanzu Allah ya kawo iso shiga don ɗarbe zukatan muminai da annabin su da kuma yin wa'azi ga wadanda suke hijirarru sun ji hawa ne suna cike da ƙarhi suna cike da ƙasa gaba ɗaya yawan su bai yi tasiri ba da Allah ya tasa musu sai ya zama kai kanka kai hattara da abin da ya faru ga wani ka shi a makasudin kawo kisa sai Allah ya ce wa kullin lazina la yu'minuna wa kullin lazina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun don haka wantadiru inna muntadirun haka ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa lazina Layu la yu'minuna ka gaya ma mutanen da ba su da imani da Allah wato ka gaya ma waɗanda suke hinjirarrun mutanen da ba su da imani ka ce musu mi i'malu ala tiku, ku yi aiki akan wannan tafarkin ku ai i'malu ala tiku, ku ci gaba da aiki bisa ga hanyar ku manhajikun da kuma tsarin ku inna amiluna mu masu aiki ne ala dariqatina wa manhajina aka hanyar mu da kuma tsarin mu da Allah ya dora mu aka ci wa huwa amrun wanga umurni ne amma wa ma'anahu tahdid wal wa'id amma abinda nasa, wato narkona kamar ka ce ma yaron ka ba na hana ka ba to ci gaba ka ga abinda zai faru to iri ne ne Allah ce a ga marasa imani su ci gaba suna nan Allah na nan kowa ya gwada kudurarsa tsakaninsu da Allah a ga wa kadin jaya kaga wannan ai umarni na tsoratarwa dama na hada muku cikin umarni na bugiyin ilmin qur'ani akwai amru tahdidin akwai amru ta'jizin akwai umarni na tsoratar da kai akwai amru na ta'jizin a ce maka hatu burhana in kuntu sadiqina kai kana da hujjar da zaka kawo ma Allah Allah ya ce abu kaza bai da kyau ba a bauta ma kowa sai shi ya ce amma in kana da akan abin nan da ka bauta hujja kawo ta ka gwada mai sama yayi ko ƙasa ko shi yayi ka ko shi yayi ma hankali jini yayi maka ko gani yayi maka ka faɗi hujja guda da ta cincin da ka bauta ma wani faɗi abu guda kana da hujja nan ai amurta ajizin ne an yi ne domin a kasar da kai a gwada ma ba ka wata dalili in ka yi da gangan ne kai komi faru gare ka duniya ko lahira to ka sani ya same ka akan kai ka jawo ma kanka to akwai amrul mushawara o ka umurni amma shawara ta an anka ka ba dole ba fanki ma da ku minan nisa'i ku auri abin da ya dada garayu kula ku daga mata a Allah ya ce ku aura ba dole bane in kaga kana da halin aure yi in baka da hali zaman ne amma kai kokarin kamewa daga zina in sha wa ta zabura gare ka ta hika samu yakkan waka sha taushe maka ko kuma kai azumi kowanne ya yi maka sauki azumi ya hilada ga da'a ga Allah ga ƙarin lahiya kuma sannan ka kare ka kada shawara wanda ya da azumi irin bazaran ka ta yau ba budurwa ka ba shawa ba kunu dai ka ba shawa da ruwan sanyi fiya wata mai sanyi dai ka ba shawa don haka kaga nan umarnin da aka baka na aure ba na dole ba ne amurin mashawara ne na ibaha an halatta muku ne ku yi aure in kun yi kuna da dalili ku in ba ku yi ba saboda wani dalili to kenan kuma ba ku da zargi ba ku kaga umurni na wanda ya sa umurni Allah za a dauka ya zunubi to amma banda inda aka umurni ne na ibaha na halattawa to akwai umurni na amrul Amru amrul ilzam wa aqimu salata wa atu zakata ita wannan amri ne na lazimta muku dole ku yi ba ku yi ba ku kafirce ma Allah to haka dai malumin balaga sun rarraba umurni kashi kashi don haka wanga umurni na ga da Allah ya ce i'malu ku je ku yi ta aiki ku waɗanda ba ku da imani bisa ga hanyar ku da kuke inna na, mu ma za mu ci gaba da aiki bisa ga hanyar mu ta shari'ar Allah Allah ya ce sannan wantaziru kujira abinda zai auku gare ku inna muntaziruna mu ma masu jira ne ga abin da zai aku gare mu na ko Allah kyakkyawa bisa ga a asamin da ya bamu kun mun cika abin da ya bamu na da'a inda muka yi kuskure yi istighfari mu roke shi muna nan muna jira gafara sa da rango mai kuko kuna nan kuna jira haduwa da Allah in ma azabar duniya da za ta riskar da ku ga ta lahira ko kuma a jinkirta muku Allah ya muku azaba sai Allah ya ce karshen sura walillahi ghaibus samawati wal ardh ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه كما وما ربك بغافل عما تعملون نعم وبنجي سبحانه وتعالى سيتي ولله gaibu samawati wal ardi kusani abin da ya faku cikin samai da abin da ya faku cikin ƙasa na Allah ne ai alimun ilmu ma gaba sani abin da ya faku wa abin da ya dofi ma cikin samai da kasai to wannan abin kullu zalika bi yadihi wa bi ilmi kowanne daga cikin waɗanda abubuwa ga hannun Allah yake kuma da sanin sa wa ilayhi yurja'ul amru kullu kuma al'amuran ga bayi gaba ɗaya zuwa ga Allah za su koma mana ilayhi yuraddu amru kulli shay'in zuwa ga Allah za a maida al'amari kowanne irin abu fa min mimman asa sai nan in an koma zuwa gare sai ya dauki yayi azabar ramuwa ga wanda ya sa'a mashi wa yusibu man ada'a kuma yayi da'a ga wanda ya mashi biyayya wa fihi tasliyatul nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya akwai huce zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdidul lil kufari bil intiqam min hukuma sannan akwai tsoratarwa ga kafirai saboda Allah ya gwada musu kul bad zai yi azabar ramuwa don haka Allah ya ce fa abudu ka bauta ma Allah shi kadai wa tawakkal alaihi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana fawwid ilayhi amraka ka jingina al'amarin ka gaba ɗaya samun ka da ɗaukaka ka da ni'ima ka da komi ka jingina zuwa ga Allah wala ta atamid ala ahadin siya kada ka dogara ga kowa wanda ba Allah fa innahu kafin man tawakkala alayhi Allah mai tsawon da ya dogara gare shi ne Allah ya ce wa mara buka ubangijin ka bai kasance ba biga ilin maraf amma ta amalu na ga abin da kuke aikatawa ai la kafa alaihi shay'un min a'malil ibadi ba wani abin da ke fakuwa daga Allah madaukakin sarki na daga ayyukan bayi wa yujazi kullam bi amali kuma zai yi sakayya ga kowane gwargwadon aikin da ya aikata Allah ubangiji ya ba mu ikon aikata alkhairi wannan ayoyin sun karantar da mu bayanai masu yawa na wajabcin istiqama da wajabcin rashin karkata da wajabcin hankuri da wajabcin tsaye da sallah duka mun same su cikin wannan bayani da gwada muna kuma umurni da abin da aka sani na shari'a cikin tarayya wajibi ne don da shine ake samu Allah ya yi alkawari gari duk aka yawan wa a ce ana ana asha masu asha su hito nan masu da'a su hito na a ce ba a yi to Allah ya ce yayi magana na alkawari ba a yi musu azaban yuwa ba a yi musu tafari ba a yi musu sauran abubuwa ya rage gare mu sai mu fita shi mu yi kama makawa don in ka ce ah, kai da Allah ba ruwanka to ai kamar kun shiga jirgi gana sama gana ƙasa sai na ƙasan gaici to ni ka ai ban kai ga bakin jirgi bari in fashe ƙasan ga in sha ruwa ka ce ah, fashe duk da rabon kana in ya fashe kasan nan kana can sama eh, waze abin nan ina za ku duka duka halaka za ku yi to haka nan a sha take cikin gari ka ce ah, ruwan wa to wannan musiba sai ta jawo muku sharri mai don haka in kai komomo komomo sai Allah ya ce albarkacinku ya raga mu hadda azaluman ga su ci albarka mutanen kirki sannan karshe an gwada mana illar sabani da kuma zaman sa sharri ga al'umma haɗin kai shine mafi zama alkhairi sannan an gwada mana al'amari na bayi su dogara ga Allah su bauta mai shi kadai su in suka yi hakan ga Allah mai shi wanda ya dogara gare shi ne Allah shi ishe mu ya ba mu ikon gore gare shi insha Allah nan za mu dakata abin da mu karanto ne dai Allah shi amfane mu da shi inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yi muna nan abin da a cikin lurarwa Allah ya sa mu lura abin da a cikin hani Allah ya sa mu hannu Allah shi wa rayuwar mu albarka ya kara mata imani da kirki Allah ya wa abin da aka hannaye mu albarka ya arzuta mu da halaliya waɗanda ba su da Allah ya ba su waɗanda Allah ya ba cikin ubangiji Allah ya tsare ya kara musu kuma nan za mu dakata sai dai kahin sallama muna da wata rabuwar da muka samu jiya da daddare bayan sallar isha'i dan uwa na musulunci a wannan abubakar sambo miloniya Allah ya ma rasuwa jiya za a yi jana'iza su jami'i iri karhe tare don Allah muna gayyata sauran yan uwa su je su ba shi hakke saboda Sambu ya ba yan uwa haƙƙi na sallah tare da su da wuya duniya a yi sallar jam'i da samun miloniya bai cikin ta da wuya da wuya duniya a samu sambu miloniya a ci an yi wata sallah a ci ba da sambu ba tukun ga yau Allah ya karbe shi za mu zo mu yi masa kyakkyawa shaida gure ubangiji mu kuwa mu roƙa mashi Allah ga wara da da mu da shi kowa bai rasa tuntube to don haka don Allah ana gaita sauran yan uwa musulmi su je jami'ai jana'iza yan jima kadan Allah ubangiji ya ji kansa da rama. ya isa mai iyalin sa muku Allah ya kyautata ta mu in ta zo ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah